Ayan wa matasa barkamu da warhaka. Labarin matasa kenan tare da Nira Kyari mi da Gora ta Samira Rafi. Ya kike Samira? Ina lafiya yau da mi kika zo mana da shi. Haka ne Mira a maraicen wannan Lahadin zamu kada jihar Zandar domin ganin yadda karatun makarantun sakandare ke gudana. Shirin namu na tarihi ya kai mu garin mata mai inda wani matashi Kabiru Lawali ke ta haskawa a dalilin gidan sai da abinci a ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Mira a shekarar makaranta ta shekarar 2021 zuwa shekarar 2022 a jihar Zandar ya zama abun yabo saboda jajircewar da aka yi tun daga farkon darasi ranar 4 ga watan Oktoba zuwa yau. Haka ne goga ɗaliban na ganin babban ci gaba ne. Muna da jin daɗi bai musultuwa a gun ɗalibai da shugabannin makarantu. Ga watan Mustapha Mamman Sani. Shekarar makarantar Boko ta 2020-2021 ta samu gudana cikin kwanciyar hankali, hakan ya ba da damar kyaukyawar ci gaba da ɗaukar darussa a cewar wa'anga matasa na lise ɗin zandar. A halin yanzu muna ɗaukar darasi yadda ya kamata musamman akwai malaman da suka fara koya muna abubuwan da muka yi latti a kai a kimiyyar halittu da ƙasa wato SVT da lissafi gaskiya alhamdulillahi a fizik muna saman shafi na uku watan shekarar ba ma kai ba ga hakan kayan watan Janairu. Abdu Doki Ma'azu jagoran makarantar lise ta da'irar Zandayar shi ma ya yaba lumanar da aka samu a kai. A nan makaranta ta lise municipal karatu yana yana tafiya da ake so. Mun yi la'akari ɗalibai suna da kyakkyawan niyya a wannan shekara kuma karatu yana tafiya daidai da ake so. Hargitse-hargitsen da aka gani shekarar da ta shuɗe da a wani ɓangaren ta yi tasiri bisa ga ɗaukar karatun wasu ɗalibai wanda ya haddasa ma korar fiye da ɗalibai dubu ishirin da biyu a Zandayar. Kiki hukumomin karamar hukumar jihar Agades tare da haɗin gwiwar 'yan sanda sun rufe wuraren sayar da shisha da kuma shan shisha. Suna ganin cewa hanin nan na kawo cikas ga abun hannun da suke samu. Ga dai rahoton Musa Mamman. Wurare da dama ne na sai da shan tabar shisha 'yan sanda suka rufe a 'yan kwanakin baya-bayan na Agades. Wasu matasa na amfani da shishar domin haɗa ta da wasu ƙwayoyi. In ji magajin garin Agades Abdurrahman Turawa. A kwanakin bayan nan ana yin sintiri domin rurrufewa da kwace duka kayayyakin shisha a yau shisha ta zama wata hanya da da yawan mutane suke amfani da ta wajen hada kwayoyi wasu matasan masu sai da shisha da kuma masu shanta a gadas ba su goyi bayan waɗannan matakai da hukumin da'irar suka ɗauka ba muna cikin masu sai da ana mu za mu ci abincin abincinmu shi muke ci muke sha tun ranar 31 ga watan oktoban shekara ta 2017 zauren da. mirar agadas ya ɗauki wani ƙudiri da ya shafi hana busa ko shan shisha ko nargile a cewar magacin garin wannan ƙudiri na aiki har yanzu Mira daga ranar 18 zuwa 20 ga watan Nuwamba aka gudanar da taron horarwa na jihohi kan kayan aikin demokradiyyar jama'a a jihar Agadez domin amfanin matasa da dama na cikin jihar. Haka ne kiki ga rahoton Anise Karim. Wannan matasa da ke halartar wannan haɗuwar bisa ga batun jagoranci sun fito ne daga ƙananan hukumomi na Arlit Cirozerin da Agades dukkansu 'yan ƙungiyoyin matasa ne da na jam'iyyun siyasa. Sanusi Muhammad ƙwararren jami'in tsarin rabe-raben ƙasa kuma shugaban furojen ya bada bayanin zaɓin wannan mahalartan. Muna karkata hankali bisa matasa saboda muna da al'umma matasa. Muna cikin yanayi na demokaradiyya muna aiki bisa jagoranci na demokaradiyya. Kina a wa matasa da mata gwiwa, matasa a dama da su wajen tafiyar da mulki a horar da waɗannan matasa su zama ginshiƙi ci gaban yankuna. Malartan sun yi amfani da wannan lokutan canzawar domin samun cikakkiyar fahimtar wasu al'amuran gudanar da ayyukan ƙananan hukumomin nasu. Na fita da abubuwan karuwa saboda na samu sani wasu hanyoyi na bariki da kuma duka abin da ya shafi kula da ayyukan gwamnati da hanyoyin tsara kasafin kuɗin gudanarwa. biyo bayan kwanaki uku na wannan ba da horon wannan matasan jihar agadas sun ce shirye suke ga aikin aiwata sa ido kan turbar 'yan kasanci bisa ayyukan amfanin jama'a Gora Kabiru Malam Lawali mai gidan sai da abinci da ake cewa Annur da ke a mata mai a garin Kance jihar Zandar yana da shekaru 37 a duniya da wannan yake cin gishin kanshi. Haka ne gora da wannan gidan sai da abincin da ake kira annur ne matashin yake ba da gudunmuwarsa don rage rashin aikin yi a jiharsa. Ga rahoton Habu Sarki. Magidanci ma'aifin yara biyu Kabiru shine shugaban gidan cin abinci a mata mai ya fara da gyare-gyaren kayan latroni da 'yan ƙananan gyare-gyare ya bayyana yadda ya kafa kamfaninsa. Adashe da ake yi kan haɗu ka tashi na samu fonde de maraji inda zan fara aiki daga haka na yi ƙoƙarin samun wani dan bashi na kaɗan wurin mutane duk da ma ba wani jari ba ne mai tsawo da yawa aka samu samu dan wani wuri na da bai wuce ba sisir meter na dan gina wani cin abinci. Kabiru baya aiki shi kaɗai a gidan cin abinci mai suna Annur ya ɗauki yara goma sha takwas domin su kama masa aiki hakan ya taimaka wajen rage zaman kashe wando a yankin nasa. Daga cikin matasan da muke tare da su abinda na fara yi mai da su makaranta lakwal na samu mutum biyu na da su nsp kuma na samu mutum guda na mai da shi sai ya koma da yin karatun gini na ƙara samun mutum biyu daga ciki na maida su santir personnel suka je suka koma suka yi karatun abin da ya shahi mechanic a yanzu yana aiki cikin fili mai girman kada da biyu ana nan haɗu ka tashi mun yi ƙoƙari mun samu hilin da ya kai misalin kusan hektar biyu ka ware wurin da muka sa zogale dubu biyu a nan muke yin persil seleri petit foie albasa salad shu wurin kiwon kihi saboda mutum mutum in ya so zai yi sha'awa ya zo ya gani da kanshi zai ce a kama mai kihi a soya mishi ga matasa da dama na mata mai matashi kabiru wani misali ne na samun nasara da ya kamata a yi koyi da shi Gobe ne babban bikin bayar da kwallon zinare wato Ballon d'Or. Wannan kyauta ce da aka bai wa gwarzon dan wasan kwallon kafa na bana. haka ne mira gobe litinin ne kuma za a zaɓi ɗan wasa wanda ya fifice wane ne zai yi nasara 'yan lokuta kaɗan kafin a sanar da kwallon zinare ta shekarar 2021 bari mu saurari ra'ayoyin wasu masu sha'awar kwallon kafa tare da salamatu kadiri Dan wasan da ya dace da wannan Ballon d'Or shine Jorginho mai bugawa Chelsea kwallo saboda ya ci wasan shahararru da kofin Turai kuma shahararren dan wasa kuma ya ci kofin duniya na club. madala na muka zo karshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kwambiya ko da labar tare da layin airtel bye